الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مصور صور رمه تاكفر بياني منا مكسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا درسينا هو مكني أمد دي مسلات جبنة masallacin da ke asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya wanda ke gombe yake turo muku wannan karatu yau muna goma sha biyu ga watan ramadan ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa 1441 to muna cikin suratul araf kuma wato muna kan aya ta 147 ko na ganin anan dai muka tsaya ta asirifu an ayati allazi ne ya takabbaru da mun tsaya a kan aya ta 146 ne za mu tashi wallazi na kazzabu bi ayatina wa liqa'il amma kafin mu ci gaba ga wata tambaya yana cewa allah ya taimaki malam amin ina hukuncin zakar da 'yan siyasa suke baiwa wato suke wani ban gane ba suke ba wa executive ko representative ɗin Fati da kuma 'yan midiya 'yan midiyan su wanda ya miƙa masa wanda ya miƙa masa wuya shi zai fi samun zakka midiya kuma wanda ya fi zagi ko mayar da martani shi ya fi samun zakka to shi da rubuta tambayar waye ɗaya daga cikin su shi shi waye ɗaya daga cikin su shi ɗan midiya ne ko shi ɗan siyasa ne ko kuma shi executive ne wannan tambaya duka ba ta da kan gado mutane suna yin abu ba kamar ba allah suke ina ruwanka da kudin wani in ya fitar da zakka don kansa in bai fitar da zakka ba ma don kansa in ya fitar da ita ya ba ma waɗanda suka cancanta don kansa in ya fitar da ita ya ba ma waɗanda ya ga dama a wajen rabiya ya ƙiya zatin da waɗanda allah ya ƙirga ya ce a ba su don kansa kai ba ruwanka a ciki ba kuɗinka ba ne kuɗinsa ne abin da ya kamata ka je kai masa nasiha in kana da hanyar zuwa ka masa nasiha ka ce akwai talakawa waɗanda ba sa ma aiki a ƙarƙashin ka ya kamata su ma a ba su amma yanzu kana tambaya watakila kai ne ma za ka ji abin shi ba jin abin bai ba kuma kai ka fi kusa da kai in ya yi kuskure ka gaya masa sai ka je ka same shi ka gaya masa amma matukar ya cire zakkar ya ba da ita ta yadda hanyar da ya kamata da jinsin da aka ce ya ba su shi kenan ko da ma'aikatansa ne tunda bai zama wajibi ya ciyar da ma'aikatansa ba bai zama wajibi sai ya ciyar da su ba amma zakka wajiba ne ya fitar tunda bai zama wajibi ba yana biyan su na kila ya cire ya ba su wani abu wannan shi da Allah amma dai ni abin da nake so ka fahimta shi ne tunda dai kai ba kudinka ba ne don yanzu watakila muna neman mu gane cewa kai dan midiya ne a ƙarƙashinsu ko dan executive ne a ƙarƙashinsu ko kuma kai dan siyasa ne ya ma aka ka gano cewa ga mutanen da yake ba kai dan aikansu ne <laughs> ko ba haka ba so dole ya zamanto ka daina shiga abinda da irin wannan sai ka zo ka cutar da kanka kai ta zaton da ba shi kenan ba ka yi haƙuri kawai ka yi abinka don allah ina ganin shawarar da zan baka kenan kai hakuri yawwa amma dai musulmi wajibinsa ne ya cire zakka yana da abin da Allah ya bashi dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba kuma wajibinsa ne ya dauki zakka ya ba ma waɗanda suka cancanta domin Allah ya kirga su wannan shine wajibinsa wanda duk bai haka ba to bai cire wajibinsa ba kuma bai saukar da wajibinsa kuma bai ajiye inda wajibinsa ya kamata ya ajiye shi wannan shine amma ya fifita wasu wani wani abu ne da daban cikin zakka in ka cire za ka iya kallon mafiya bukata sai ka ba su in mutum uku sun kai a sun kai mutum uku wanda za ka ba ma zakka to ana gabatar da mafi bukata wanda ya fi bukata ba wanda yake maka abin da yake so ba a cikin mutanen da kake tare da su na kusa da kai waɗanda suka fi bukata to su ya kamata ka bawa da dama wanda kuma bukatarsa ba ta da yawa to sai ka rage masa wannan shi ne amma dai ba wai eh, kamar yadda don kamar akwai zargi a ciki ina ga yana zargin wasu to kuma zargi bai kamata ya shigo ba a cikin aikinka ya kamata ya tabbata gaskiya ne yauwa za mu ɗora a kan inda muka tsaya a jiya wallazina zabu bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون tabaraka wa ta'ala ya ce bayan da ya ce zai hana waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa zai hana su su fahimci hujjojinsu shi Allah saboda girman kan da suka yi mana zai toshe zukatansu a kan su fahimci hujjojin ubangiji kuma zai toshe zukatansu a kan su fahimci shari'ar Allah zai toshe zukatansu akan hukunce-hukunce kai ya ce ma zai toshe zukatansu akan su yi masa da'a saboda suna yin girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba Mana wannan abin da yake nuna mana shine masu girman kai akan dokokin Allah to zai zamanto to ba su iya fahimtar hukunce-hukuncen Allah ba ba za su kuma su fahimci wato ayoyin ubangiji ta baraka wata ta'ala ba sannan sai ce duk yadda masu girman kai suke in ka zo musu da ayoyin Allah ba za su yi imani da ita ba duk yadda ka nuna musu hanyar shirya ba za su rike ta a matsayin hanyar shirya ba kuma idan ka zo da hanya ta bata to za su rike ta a matsayin ita ce hanya wani ya ce ai saboda sun zamanto suna karyatawa da ayoyinmu kuma sun kasance su marafkana ne kan ayoyinmu wannan ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa ba za su shirya ba a kan waɗannan ayoyi sannan wannan ne abin da muka tattauna a jiya to a yau kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba ya ce banda waɗancan da suka girman kai zan toshe su da bagarin fahimta to waɗanda ma suka karyata da ayoyin da gamuwa da ni aikinsu ne ya ɓaci in ji Allah mana wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata da ayoyinmu wa liqa'il akhirati kuma suka karyata da gamuwa da ranar lahira habitat a'maluhum aikinsu ya ɓaci ubangiji ya ce hal zauna illa ma kanu A ai ba abin da ake sakan ka musu ba za a sakan ka musu da komai ba sai da abin da suka zamanto wato suna aikatawa Malaki kenan idan mutum ya karyata da ayoyin Allah ya kuma karyata da gamuwa da ranar lahira to dobin da ya aikata ya zamanto ba ta ce domin ba zai yi amfani ba wannan aikin da wato yake aikatawa wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai innama nujazihim bihasbi amalihim muna sakan ka musu ne da gwargwadon wato ayyukansu allazina aslafu wanda suka gabatar a wannan rayuwa din in khairan fa khair idan alheri ne suka yi Allah zai kasa wa in sharran fa shar idan kuma sharri ne to Allah tabaraka wa ta'ala wato zai ka musu da wannan sharrin kamar yadda ake cewa kamata dinu sudan wato yadda kai haka za a yi maka yadda kai mummuna haka za ka ga mummuna yadda kai kyakkyawa haka kuma za ka yi kyakkyawa na wata ka zaƙa musa na'am واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا نعم اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين واتخذ قوم موسى متنن النبي موسى عليه السلام sai suka riki bin ba'dihi wato bayan annabi Musa ya tafi miƙati da ganawa da ubangiji kun san ya bar Haruna akan ya zamanto khalifansa ya kuma shiryar da su ya gyara su kada ya bar su haka dai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya nuna a ayoyin da muka wuce a baya to za annabi Musa ya tafi ganawa ya tafi ganawa da miƙaci daga wato wajen ubangijinsa ya kuma bar haruna alaihi salam da ya zamanto khalifa a cikin bani isra'ila to bayan da ya tafi shi ne allah yake ba mu labarin abin da ya faru bayan tafiyar musa wattakaza qaumu musa mutanen annabi musa sai suka liƙa min ba'dihi wato a bayansa min huliyihim daga wani huliyi ne kayan ado irin su zinariya irin su diamond irin su wane ne wato da kayan ado da ake ado da shi lokacin da suka riki wannan sai suka mai da shi aijilan jasadan suka mai da shi a wato jiki irin na dan maraki kwarun yana kara mala ibn kasir yake cewa a nan musa samiri ya bata ya kuma batar wato shi ne Allah yake ba da labari akan batar wanda ya batar daga cikin bani isra'ila wajen bautata ba wannan dan saniya allazi ku lahumu samiri wanda samiri ne wato ya kage wannan abu shi kuma ya kage shi ne min hulul kifti daga kayan adon kibdawa zinariya guntattakinsu da guntattakin azurfa da wane ne kamar yadda wasu malaman suke faɗi wasu suka ce a kayan munduwa ne na mutanen kisawa irin wanda ake sawa a kafa wato kamar warwaro da ake sawa na zinariya to musa samiri sai ya tattara wannan allazi kanu ista'aruhu minhum wanda suka kasance sun karbo aronsa daga wajensu fa shakkala lahum min ijlan sai ya fito da shi a siffar dan raƙaɗa dan saniya summa alqa fihi alqabdata min at sannan sai ya danki ƙasa sai ya zuba a cikin wannan fankon ɗan maraƙin da ya yi na zinariya wanda idan iska ta fura ko in an yi busa a cikinsa sai ya rinka ƙara yana fitar da sauti wato haka ya yi musu halatti a ha min asari farasi jibrilu salam kuma ƙasar wato dokin da jibrilu aka ce ya hau ya taho da annabi musa wannan gurbin kasar ita ya ɗiba fasara ajilan jasadan sai ya mayar da shi ya zamanto jikin ɗan malaki ɗan saniya lahu kuwa yana ƙara in iska ta hura kamar abin da yake da kogo ne cikinsa akwai rami idan iska tana hura cikinsa to za ka ji yana fi da wato wani sauti shi yasa ya ce jasadan lahu kuwa wal Sautun Bakara shi shine kuka irin na ɗan saniya wa kana hadha minhum wannan ya faru da su ya aikata haka daga cikin jama'ar da annabi Musa din ya bari ya tafi miƙaci wato miƙaci daga ubangijinsa ba da zihabi Musa da miƙaci rabbihi ta'ala bayan annabi Musa ya tafi domin ya gana da ubangijinsa sai Musan Samir ya biyo hanyar da zai biya halakar da wato jama'ar da aka bari wa a'lamahumullahu ta'ala bi zalika sai Allah ya sanar da annabi Musa da haka lokacin da annabi Musa yake can wajen ubangiji ana ganawa sai Allah ya bashi labarin abin da ya faru da mutanen sa bayan ya tafi bayan ka taho Musa Samiri ya hada dan maraƙi da wane ne yayi yi su a surar saniya mutane kuma sun kewaye shi suna masa bauta haisu ya ƙulu ta'ala ikhbaran an nafsihi lokacin da Allah yake ba da labari akan karan kansa da abin da ya faru da mutanen annabi Musa bayan tafiyar shi annabi Musa din ƙala sai Allah ya ce wa annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika bayan fa ka tafi mun jarabci mutanenka yanzu Allah ne yake gaya masa a gurin miƙati amma yana gaya masa cewa mun jarrabi mutanenka bayan ka tafi fa adallahu wato musan samiri ya halakar da su wa kadif talabar mufassiru na fi hadal ajin malaman tafsirin sun yi saɓani akan wannan ɗan maraƙi halsara lahman wa daman lahu kuwa shin ɗan maraƙin ya zama yana da nama yana da jini yana kuma kuka irin na ɗan saniya ko kuma dai kawai dai da sigar kawai ƙara yana fitowa a jikinsa domin a yanzu ana iya yin ɗan saniya sai ya zamanto in ka taba shi yana kuka yana kuma kara amma bayi da rai bayi da nama bayi da jini a jikinsa to wai irin wannan ne kamar misalin yar bebi in yaro ya kama mai wasa da ita sai maka kuma yana kara yana komai amma ai bai da nama kuma gashi da surar dan sani to malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan dan marakin da musan samiri yayi ya zamanto yana da surar jiki da nama da jini yana da kara idan haka ne to wa ya busa masa jini wa ya busa masa nama musa zamiri ne yake da ikon ya tsagi nama ko ya tsagi jini to wannan shine sabanin masu tafsiri au istamarra ala kaunihi min zahabin ko kuma dai dan marikin kawai ya kasance akan an yi shi ne da wannan karfin zinariyar kawai a hakan sai yake an yi shi da kogo illa annahu yadkhulu fihi alhawa illa kawai iska in ta shiga cikin kogonsa fa yusawwitu kal baqara sai yayi ƙara kamar sa dan saniya yanzu kai wanne ne zaka rinjayar na ga zaka fi rinjayar da cewa kawai yana nan a fankonsa ne na dan maraki amma bai da jini bai da nama saboda in har ya samu damar jini da nama to ya zama kamar daga Allah yake kuma wannan ba haka yake ba ala qaulaini a bisa maganganu mafi yarin jayi wallahu a'lam malai sai Allah shine fi sani wa yuqalu innahum lamma sawwata lahum sai shi sai ake ce musu innahum su mutanen Musa bayan annabi Musa ya tafi ya kaga musu wannan dan marakin lamma sawwata lahum al-ajl lokacin da dan marakin yayi kara ya fitar da sauti in iska ta kada shi araqasu hawlahu sai su rinka rawa a gefen sa in ya kara sai a rinka rawa ana kewaye da shi ana rawa ne wa tutilu bihi sai suka jarabtu da shi to da musan samiri ya ga wannan dan marƙin ya karbu har ma ana sauraron ya tsara kuma a yi rawa to sai ya ce musu haza hukum, wannan shi ne allahnku wa ilahu musa kuma shi ne allan musa fanasiya ya manta ya tafi waya je kashi da wani allah a can ga allahnsa kuma anan yanzu yana kuka an gane to wannan shine abin da Allah yake kassasawa a cikin wannan wattakaza qaumu Musa mutanen Musa sai suka rika min ba'dihi bayan sa me suka rika min huliyihim daga kayan adon su sai suka riƙe ijilan jasadan dan mariki mai jiki mai ƙara. to sai Allah ya ce a ah, alam yarau shin ba su gani shi wannan dan marakin annahu la yukallimuhum baya magana da su wala ya hadihim kuma baya iya shiryar da su sabilan wata hanya amma duk da haka musa samir yana gaya musu wai allan musa ne da kuma allan su ba sa ganin baya magana allan da ake masa bauta ya yi wannan duniya ya yi komai amma baya iya magana zuhu sai suka rike shi a haka wa kanu na suka zamanto azzalimai in ji allah tabaraka wa ta'ala to shine anan a wata ayar allah ya ce tambayar su afala ya rauna shin ba su gani Allah o ilaihim qawla baya iya jiyo musu da wata magana wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma baya iya mallaka musu amfani ko cutarwa shi wannan dan saniyan da ake cewa shine Allah Musa kuma shine Allah su Allah yace ba za su kalle shi su gani baya iya mamayar da wata magana wala yamliku lahum darran kuma bai iya mallaka musu cutarwa ba baya iya sa rashin lafiya wala nafa'an wato balle amfani wa qala fi hadhihi al-ayati al-karima sai Allah ya faɗa a wannan ayar yace alam yarau basu gani ba annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila yunkiru ta'ala alaihim Allah yana musu musu su rike wannan abun a matsayin Allah fi dalalihim a cikin batarsu da suka samu bil ijri da wannan dan marake da kuma bacewar hankalinsu akan wannan shin ba za su kula ba da mahalicin sammai da ƙasai shine Allah wa rabbu kulli shay'in kuma ubangijin komai wa malikuhu mamallakin komai ba za su kula da wannan ba an abadu su bautata ma Allah ba za su kula da cewa Allah shi ya yayin sama shi ya yayin ƙasa ya yayin komai su bautata masa kuma tare da haka su ce za su haɗa Allah ɗin da bautar ɗan maraƙi wanda yake da ƙara wanda yake la in baya musu magana wala yurshiduhum ila khairin baya iya shiryar da su zuwa ga alheri walakin ghaffa ala a'yunu basairihim an yi rufi ne akan idanuwansu na basira wato basirar cikin zuciya hum ama aljahl wadalal saboda haka sai jahilci ya zamanto ya makantar da su ya kuma batar da su daga rashin wato daga rashin abin nan daga rashin bin Allah tabaraka wa ta'ala daga kuma hankaltuwa an gane ko wa kanu zalimi da sai suka zamanto azzalumai saboda rikon wannan dan marakin kama taqaddama fi riwayat al-imam ahmad wa abi dawud an abi darda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya gabata daga hadisin imam ahmad daga abi dawud daga abi darda yace bandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yace hubbuka shay yu'mi wa yusim wato sanka wani abu yana makantar da kai kuma son ka wani abu yana kurmantar da kai daga jin wato gaskiya idan kana son abu to sai ka kasa ganin aidin idan kana son abu sai ya kasa in an gaya maka laifin abu sai ka ce ba da laifi su haka dan adam yake shi yasa suka kasa gano dan maraki baya iya mallakar magana baya iya mallakar cuta baya iya mallakar amfani amma saboda suna son su sun sa shi a zuciya ya zauna a zuciyarsu har in yi ƙara rawa suke to ba su da hankalin da za su iya gano ba Allah bane kuma duk abin da za a gaya musu kuma ba za su yarda da shi ba wannan ya mai da su suka zamanto sun makance kuma sun bebance ubangiji yake tambayar su shin ba su gani ba su gani ba wannan baya iya juyar musu da magana in sun yi masa magana ba zai iya amsa ba kuma in cuta ta zo ba zai iya amfani ba in kuma cutar ta zo ba zai iya warkarwa ba ra'au annahum qad dallu ko wala ma su kita fi aidihim ra'au annahum qad dallu wato lokacin da kuma ya faɗi abin da ke hannunsu wato abin da ke cikin hannunsu suka yada shi ra'au suka ga wato abin nan suka yi nadama bayan annabi Musa ya ja hankalinsu sun kuma gane wannan abun walan ma su kai tafi aidihim wannan abun da suka rike na dan mariki suke bauta masa suke rawa gefensa wato nadimu alama fa'alu suka yi nadama akan abin da suka aikata wa suka gane cewa annahum qad dallu cewa fa su sun bace daga barin hanyar Allah wato sun dawo cikin hankalin su kenan qalu sai suka ce la illam yarhamna lalle idan ubangijinmu bai mana rahama ba wa yaghfir lana kuma bai gafarta mana ba wato babu shakka lana kunanna min al za mu kasance daga cikin wato masu asara kuma halakakku wato wannan ya nuna sun yi furuci da zunubinsu kuma sun yi nadama akan abin da suka aikata tunda har yanzu suna kallon in fa har Allah bai shiga cikin al'amarinsu ya yafe musu ba kuma ya musu rahama ba to babu shakka za su zamanto daga cikin batattu to yanzu Allah ya ba wa annabi Musa halin mutanensa cewa sun bace bayan ya tafi kuma yana can wajen miƙati da ubangiji da haka Allah ya gaya masa al'umma ta lalace kuma ta bace mu ta koma bautar dan malaki mun fi mun wato fitini ka bayan tafiyar ka me zai faru yanzu shine ga annabi Musa akan hanyarsa ta dawo walamma raja'a Musa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي نعم أعدلتم أمر ربكم نعم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه نعم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء نعم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك نعم. وأنت أرحم الراحمين يبقى النبي موسى كان هنيا أن جاء مسا sun سنبتا ga yadda suka shiga sun koma bautar ɗan maraƙi saboda musa sabiri ya kaga musu wannan walamma raja musa lokacin da annabi musa ya dawo wato Allah yana ba da labari akan dawarsa zuwa gare su bayan ya yi munajaci da ubangiji ya dawo ne gaba na asifa yana mai bakin ciki da takaici wato akan wannan hanyar yake yana dawowa yanzu yana kan fushi saboda mutane sun bata sun shiga bautar ɗan saniya saboda haka yana dawowa gaba na asifar yana cikin fushi da bakin ciki an ce al'asafu a shaddul gadab shi ne kushi mai tsananin gaske wanda yake kaiwa ɗan adam wani irin hali an gane saboda fushin ya kai wani matsayi don haka da ya zo kala sai ce bit sama khalaftumuni min ba'adi tir da khalifar da na bari bayan na Ka ga matsala ta kai matsala yanzu annabin Allah yake ma wannan magana ya ce abin da na bari na khalifa na danka masa al'ummata kasan kafin ya tafi ayya masa gargadi to ya ce wanda na bari ya zamanto khalifa na bayan na tafi ya munana a ajiltum amra rabbikum yanzu kun yi gaggauto al'amarin ubangijinku ne wato ista'ajaltum maji'i ilaikum wato shine kun yi gaggawar in dawo ban dawo ba yasa kuka shiga cikin wannan hali da irin halin da kuka ɗauka kanku an gane ya ce wato a ajiltum amra rabbikum a wata maganar kun gaggauto da umarnin ubangijinku ne shine azaba wato kun gaggauto da azabar Allah ta same ku shi yasa kuka shiga bautar kan mariki bayan na barku akan bauta ma Allah wannan din rigimar tana faruwa ne fa bayan an tumbuke gwamnatin Fir'auna da shi da mutanen da suka yi imani ne don waɗancan fajiran duk an halakar da su a ruwa to yanzu a cikin a cikin al'ummar da suka yi imani suka tsere kuma aka sake samun wannan matsala din wa alqal alwaha wato saboda fushin da annabi Musa ya zo yace wanda na bari khalifa ya munana kun gaggauto da umarnin ubangijinku kuna neman azaba ne wa alqal alwaha sai ya zubar da allunan da aka bashi ka san a can baya Allah ya gaya mana ya cewa mun ba shi alwa ko muka ce fa ha bi quwwa ka rike ta da karfi a cikin ta akwai bayanai da tafsilin dukkan hukunce hukunce mun bayyana shi a ciki ka rike ta da kyau wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanenka su yi riko da duk hukunce hukuncen da ke ciki to yanzu wannan allinan ne wa alqal alwaha sai annabi musa saboda fushi sai ya jefar da waɗannan allunan duk ya sake su suna hannunsa wa a kaza bi ra'asi akihi sai ya kama gashin kan dan uwansa ya jurruhu ilai yana jawo shi zuwa gare shi ina abin da na baka na halifanci na ce maka ka kula da mutane yanzu ka bar su suna bautar dan maraki ina abin da na ajiye ka kai yana fisgar gashin kansa kaga fushin ya kai fushi kenan kala sai annabi haruna ce masa ya na umma ya kai dan uwana saboda dangin uwa ne sun hada dangantaka ne ta bangaren uwa ba ta bangaren uba ba yace innal qauma waɗannan mutanen da kake gani ka barni da su istafafuni sun raunanar da ni nayi nayi nayi nayi har na gaji har rauni ya same ni na kyale su wa kadu yaqtuluna sun yi kusa ma su kashe ni saboda wannan abin da suke yi na hana su sun yi kusa su kashe ni mai yasa za ka kama gashin kaina wala tushmit biyal a'da'a kada ka kunyata ni a gaban makiya don makiya na ne nayi nayi nayi da su su bari sun ki suna mun barazana za su kashe ni sai gashi yanzu Allah ya dawo da kai don haka yanzu idan ka zo ka kama gashin kaina da na gemu na kana ja don a wani guri ya ce la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si a cikin suratul taha kada ka kama gashin gemu na da gashin kaina kana ja karka da kunyata ni a gaban makiya na ga kenan tun da yayi yayi yanzu mai musan ya zo shi ya fara ja yana fizgarsa to ai su kan dama tun da sun yi kusa su kashe shi za su ci a ah, bai madalla komai yayi eh saboda komai yayi kenan yace fala tushmit al a'da'a kada ka kunyata ni a gaban makiya wala taj'alni ma alqawmi zalimin kada kuma ka sanya ni a cikin mutane azzalimai saboda kenan sa ni cikin waɗannan mutane ka yadda har ma kana fisgar gashin kaina kamar ya nuna ni ma na zalunci kaina wajen bautar wannan dan marakin kenan kala wannan uzurin da annabi haruna ya bayar ya ratsa annabi musa sosai don haka sai zamanto fushin da annabi musa ya yi ya fara sauka ƙala sai annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji na ikfirli ka gafarta mun wali aski kuma ka gafarta ma dan da abin da ya faru tsakanin mu da ni da shi yanzu gaba da wa adkhilna fi rahmatika kuma ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin kai ne siyayyen wato masu tausayi kai ne siyayyen wato masu rahama wannan yana nuna cewa wato kenan annabi musa ya karbi uzurin wa ya karbi uzurin annabi haruna amma kafin ya karba ya yi ta wasu maganganu wanda suratu ɗaha ta kasaso labarin kamar daga cikinsu yana cewa kala ya harunu ma mana'aka ya kai haruna mai ya hana ka izra'aitahum dallu lokacin da kaga sun bata Allah ni ba zaka bi ni ba ka je ka same ni ka gaya mun mana a fa asaita amri yanzu ka saba umarnin da na baka na cewa kada ka bar su yi wannan aikin to anan ne kaga a can suratu baha wato wannan uzurin aka wannan tambayoyin aka fara yace masa ya buna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli wato ya kai dan uwana wato kada ka kama gashin kaina da kuma gashin wato gemuna ina jin tsoro ne kada in raba tsakanin bani isra'ila ka ce na raba su wannan yana nuna girma da muhimmanci na haɗin kan al'umma ba raba su ake kullum a kawo musu rudu ba da tun da annabi haruna yanzu ya ji tsoron wato kada al'ummar da annabi musa ya tafi ya barta tana da imani ɗinkakkiyar al'umma a guri ɗaya ya ji tsoron kada ya raba kanta ya bari ake bautar dan mariki saboda muhimmancin haɗin kai wannan shine abin da alkur'ani ya faɗa ka ce walamtar ko kauli ban kiyaye maganganunka ba an gane to shine annabi haruna ya ƙara masa wannan uzurin yake cewa ni ma sun raunana ni ni ma sun yi kusa su kashe ni hatta ruwan sha da suke sha sai da suka hana ni kaga kenan matsala ta kai matsala ko saboda haka kada ka mayar da ni kamar irin su shi yasa annabi Musa alaihi salam yace rabbi ghfirli ya Allah ka ga wato kai bin gafara wali akhi kuma ka gafarta ma dan uwana ka shigar da mu cikin rahamarka domin kai ne mafi tausayin masu tausayi da rahama sai Allah ya ce innal ladina takhazu نعم إن الذين اتقوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم جاءوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم bayan da annabi Musa ya karɓi uzuri kuma ya roƙi Allah akan Allah ya gafarta ma dan uwansa Haruna akan abin da ya faru tsakaninsa na jansa da yayi da gashin kaskansa da ya ja kuma ya yi addu'ar Allah ya sanya su cikin rahama to sai Allah ya mai da magana kan waɗanda suka je suka riƙe ɗan maraki suke ta bauta masa sai Allah ya ce innal ladhina takhazu al-ijla lalle waɗannan da suka riƙe dan maraki sayanaluhum gadabun min rabbihim wa dhillah wato sayanaluhum gadabun min rabbihim da sannufushi zai same su daga wajen ubangijinsu wa zillatun kuma kaskanci zai same su ana kenan Allah zai musu sakamako da mummunan al'amari fushin Allah zai sauka a kansu za su gamu da azabar Allah za su gamu da kaskanci fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya wa kazalika najzil muftarin Haka nan za mu sakan kama waɗanda suka zamanto masu kirkira masu kirkiro abin da bai dace ba cikin addini to haka za mu sakanka musu da irin abin da muka sakankawa musan samiri domin musan samiri yanzu ya kago wani abin da babu a cikin addinin da annabi musa ya tsora su ya tafi ya karkatar da su zuwa ga wata bauta ta daban to sai allah ya ce lalle ne zai musu wannan malamai suka ce ammal ghadabul ladhi nala banin isra'ila fi ibadatul ajil fushin da Allah ya ce zai samu bani Isra'ila a wajen bautar dan maraki fa huwa anna ta'ala shine Allah madaukaki fushin da yayi da su lam yaqbal lahum ya kiya karbi tuban su su ce sun tuba Allah ya ce ba zai karba haka kawai ba hatta qatala ba'dhum ba'dan har sai sun kashe sashin su da sashi wannan shi ne shine innal ladzina ta al ijila waɗanda suka riki ɗan maraki da Allah ya ce sai ya sayanaluhum ghadabun da sannu fushi zai same su min rabin daga ubangijinsu to fushin Allah da ya yi a kansu shi ne ya ce ba zai karɓi tubansu ba kamar ka ce kai ka tuba ka yi istigifari to ba zai karɓi wannan ba sai Allah ya ce tubansu shi ne sai dai su kashe sashi da sashi Allah ya yi fushi a kansu. wato ba kamar tuba da kai yanzu kake yi ba in kai zunubi kawai ka ce ka tuba ka yi ta istighfari yi nadama ya tsaya akan haka ba za ka koma ba daga wani Allah ya ce a ba irin wannan tuban ne saboda na yi fushi a kansu na haka yanzu fushin shi ne kowa ya ɗauki takwabi su rinka harin junansu suna kashe junansu wannan shi ne abin da zai sa in karbi tubansu kowa duk wanda ka samu ka tara shi ma in yi same ka share ka fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku san wannan fushin ya kai fushi Allah ya ce ku tuba zuwa ga ubangijinku shi ne faqtulu anfusakum ku kashe kanku da kanku zalikum khairul lakum wannan shi ne ya muku alheri ku kashe kanku da kanku shi ne ya muku alheri inda bari'ikum nan ga ubangijinku mahalicinku a wannan halin ne fataba alaikum zai karbi tuba a kanku innahu huwa tawwabur rahim domin shi Allah mai yawan karban tuba ne kuma mai tausayi to wannan shine ghadabun min rabbihim to sai Allah yake wa zilla da kuma kaskanci da zai same su a rayuwarsu ta duniya menene zilla malai ce amma zillatu ita kuma kaskancin da za ta same su fa'aqabahum zalika zullan wa sigaran wato hakan din sai ya biyo bayan su da kaskanci da wato wulakantaswa fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wani ana cewa Allah ya buga musu kaskanci shi sa banin Isra'ila duk yadda suke akwai alamar kaskanci tattare da su wato babu alama na karamci ba za ka gansu ba ko a sutura suna da mutunci ba za ka gansu ba ko a rayuwa suna da abin nan sai ga mutum ana cewa shine sarkin kudin duniya amma da gajeren wando yake yawo gajeren wando yana nuna maka kaskanci da alamomin talauci tattare da shi wannan shine zillar da Allah ya buga ma wato bani Isra'ila sai ya ce wa kazalika najzil muftarin haka nan muke sakan kama masu kaga na'ilatul likulli man iftara bid'a ibnu kasir ya ce wannan irin kaskancin haka yake samun dukkan wani mutumin da ya kago wata bid'a a cikin addini fa inna zullal bid'a wa mukhalafatur risala yace domin kaskancin bid'a da saba ma risalar manzan Allah saƙon manzon Allah muttasilatun min qalbihi ala katbihi za ta kai da fito a cikin zuciyarsa kuma sai ta bayyana akan kafadunsa duk wanda ya kago wani abu na addini ya karkatar da al'ummar annabi to sai kaskanci ya bayyana a kansa kama hasan al-basri kamar yadda hasan al-basri yake cewa inna zilla bid'a yace kaskancin bid'a tana nan ala aktafihim a bisa kafadun waɗanda suka wato kagota ko da kuwa ana ganin su da riguna da mutunci amma dai kaskanci yana tare da su an gane Allah ce wa kazalika najzil muftarin haka nan muke sakan kawo masu kaga an gane hiya wallahi likulli muftarin ila yawmil qiyamah malai ce wallahi haka zai rinka samun waɗanda suka kagi irin waɗannan abubuwa har tashin alkiyama sufyanu bin uyayna yake cewa kullu sahibil bid'ati zalil duk wani mutumin da zai kagi bid'a ya zuba a addini to sai an same shi da kaskanci inji wato sufiyanu bin uyayna summa nabbaha ta'ala ibadahu sannan sai Allah ya fadakar da bayinsa wa arshadahum ila annahu yaqbalu tawbata ibadihi cewa Allah sai yana karban tuban bayinsa a duk lokacin da suka tuba min ayyi zambin kana daga kowane irin zunubi ne ya kasance hatta walau kana man kafara au ashraka hatta wanda ya kafirta ko ya shirka da Allah au nafaka ko ya munafurci au shiqaqa ko ya saba ma Allah inda ya tuba kafin ya mutu to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa saboda haka shi yasa Allah ya biyo da ayar cewa na amilu sayyi'at waɗanda suka aikata mummunan aiki sun matabu sa'annan suka tuba min ha bayan mummunan aikin da suka yi wa amanu suka yi imani to inna rabbaka ya muhammad lalle ubangijinka ya muhammad ya rasulun rahama ya manzan rahama wa nabiyyul muslim wa nabiyyun nur annabin haske duk wanda ya tuba min ha bayan waccar zunubin da yayi yi min ba'adi tilkal fi'la bayan mummunan aikin da ya aikata Allah ya tilaga furun wallahi mai gafara ne kuma rahimun kuma mai tausayi ne qala ibnu abi hatim yake cewa qala haddathana abi qala haddathana muslim ibn ibrahim qala haddathana aban qala haddathana qatada an urwa عن الحسن العربي عن القمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك أن تنبيش أكن هكا يعني أن الرجل يزني بالمرأة mutumin da ya yi zina sannan ya yi zina da wata mata sun sannan sai ya zo ya aure ta me za ka faɗa a kanta kaga ai sun yi zunubi sannan sai ya zo ya aure ta shi dan masau da aka tambaye shi sai ya ce ai Allah cewa wallazina yi sayyi'ati waɗanda suka aikata mummunan aiki sun matabu sa'annan sai suka tuba min ha bayan mummunan aikin da suka yi wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'diha ghafurur rahim lalle ubangijinka wato mai gafara ne kuma mai tausayi fatala'a abdullahi abdullahi bin mas'ud ya karanta wannan aya ashara marratin har sau goma a kansu an gane wannan yana nuna cewa zina ba za ta hana ka auri mata ba kenan in ka taɓa yi da ita sharaɗi ma musamman kun tuba kun yi imani kuma ta yi istibra'i daga abin da aka yi na zina to wannan wato Aminu sayyi'ati ne sun kuma amanu sannan sai aka yi imani aka bi Allah aka tuba mu Allah aka yi istibra'i aka yi aure to Allah zai yace wancan zunubin amma duk da haka bayan an samu yaya musulunci ya haramta ne ya haramta gadon yaya saboda dan zina ba zai yi gado ba Allah tabaraka wa ta'ala sai ah, sai ya ce wannan kaddan Mas'udu ya karanta wannan aya har sau goma an gane na'am sai Allah ya ce walamma sakata ولما سكت عن موسى الغضب وخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون ولما سكت عن موسى الغضب الغضب فشي لوكة دي بتا wato daga annabi Musa alaihi salam wato fushi ya gama ya kuma fita ya tafi yanzu annabi musa ya kushinsa ya tafi bayanin a kazal alwaha sai ya ɗauko waɗancan alluna kuma kenan yadda kushi yake mai da wato mutum ma'anan sakata malamai suka ce ai sakana lokacin da annabi musa ya samu nutsuwa zuciyarsa ta koma yadda take da wancan fushin ya tafi a kazal alwaha sai ya karbo ko ya dauko waɗancan alluna din allati kana alqaha mai shiddatil ghadab wanda ya kasance ya jefar da ita saboda tsananin fushi ala ibadatihim al a bisa bautar dan mariki da suka kasance suna yi wato kenan a wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi Musa nutsuwa sai ya ɗauko alluna sai Allah ya ce wa fi nuskatiha a cikin rubutun da muka yi ko ka ce a cikin takaddinta hudan akwai shirya wa rahmatun kuma akwai rahama ya kudu kasirun minal mufassirin wato mafiya yawa daga cikin masu tafsiri suna faɗi cewa innaha ita wannan allodin lamma alfaha? lokacin da ya jefar da ita kasarat wato ta tsatsage ta sun majama'a ba da zalik sa'anin sai ya tara ta bayan haka Wani haza kala abu salaf don haka wasu daga cikin magabata suka ce fa wajada fiha hudan wa rahama sai ya samu abu biyu ya samu hudan a cikinta ya samu rahama amma tafsiru da aka ce wancan tafsil da aka ce don a ayoyin bayan ce a cikinta akwai hudan wa rahamatan wa tafsilan li kulle shai to yanzu ya samu abu biyu bayan ta tsatsage ya samu hudan ya samu rahama sai suka ce amma tafsiru fa zahaba shi tafsiru din da aka ce na rarrabe bayanan hukunce hukunce da aka yi babu su wa mu suka rai cewa ita wannan wato bata gushe ba tana nan a cikin wato abin nan a sararin ko kuma tana nan a cikin littattafai ko annabawa bani isra'ila da aka ba su amma wannan labarin ƙur'ani bai ba da shi ba bai ba da wannan labarin ba don haka yana da shakkun ingancinsa cewa wai lokacin da ya jefar da allunan da allah ya ba shi sun tsatsage shi kenan bayanin tafsiri sai ya tashi ya bace ba a same shi ba sai aka samu hudan aka samu rahama amma shi tafsilin ba a same shi ba wannan magana tana karo da wasu saboda wasu malamai suna ganin babu dalilai yace kai ma dalili ma qati'i yankakke tabbatacce akan cewa allon ma ya kare ba a same shi ba balle wani hukunci ya tafi a cikin ka an gane suka ce ah, ai allon ma shi kansa wahiya min jauharatil janna Wa yana daga cikin eh, abin nan wato zinariya wanda aka yi allon ma na zinariya ne aka yi shi saboda haka shi dai Allah tabaraka wata'ala bai ce mana wannan allon ga daga inda yake ba kuma bai ce na aljanna bane domin akwai sabanin ma cewa wannan duniyar a yadda take an taba amfani da wani abu na aljanna a cikin cikinta duk maganganun da ake kasan maryam ma da aka ce tana sama tana mihrab wanda zakariya ya rena an ce kullama da kal'alaiha zakariya waje da inda harinta in ya shiga yana samun wani arziki na abinci a ta. wasu malamai suna cewa na aljanna ne amma wannan akwai nasi a kai haka nan kuma mutanen annabi isa da aka ce anzil alaina ma'idatan minas sama shi ma su mutane suna cewa nan abincin da aka ci na akwashi yana da abincin aljanna amma abin da yake karfafa cewa ba a ci wani abu na aljanna ba a wannan duniyar don abincin aljanna ba zai zo duniya a ci shi a sa ba saboda asalin abincin aljanna in an ci ba a kashi wannan ɗaya kenan abin da ke karfafa kuma cewa ba na aljanna ba ne shine wata rana manzo Allah yana jan sallah sai aka ga yayi gaba sai aka ga yayi baya to bayan an idar da sallah sai sahabbai suka tambaye shi sai ce ai ban taba ganin alheri ba irin na yau kuma ban taba ganin sharri ba irin na yau yace saboda an nuna mun jahannama kuma an nuna mun aljanna lokacin da kuka ga nayi baya wutar na gani saboda bala'in ta sai na ja baya da kuka ga kuma nayi gaba abincin gidan aljanna ake nuna mun iri daban-daban na 'ya'yan itace sai ne kokarin in ɗebo ya da na ɗebo sai in ba ku amma da kun ci kuma da duniya ba za ta wanzu ba za ta ƙare su kaga ke wani yana nuna abincin aljanna ina ga imamul bukhari ko imam muslim sun fitar da waɗannan wannan hadisin da haka yana nuna maka cewa kenan fa yana da eh, shi yasa ɗaya ɓangaren malamin suke kallon duk waɗannan abubuwan da ake faɗi cewa daga aljanna suke a'a a dai haƙura Allah ya saukar da haƙashin annabi isa abinci ne an ci amma tun da babu nasti daga aljanna Allah ya ce ya fito da shi to karkace haka nan kuma maryam waje da inda rizqa kuma da aka tambaye ta daga ina ta ce kalar huwa min indillah ta ce daga wajen Allah amma ba min aljanna bane ba ta ce daga aljanna ba saboda haka hatta yanzu wannan masarar da kake aunawa kake kaiwa nika ita ba min lahi ne ko daga wajen ka take ah, daga Allah sai Allah ne ya yi ta ko da haka ba dole ne ya zama daga aljanna ba da haka kamar yadda annabi ya ce da kun ci abincin nan na aljanna na ɗebo na kawo shi wa ma ba a buƙaci duniya ya ce da duniya ba za ta ci gaba da wanzuwa ba da ta kare kenan saboda ba a cin kenan abincin gidan aljanna a wannan duniyar abincin aljanna sai an je duk wani kayan aljanna da ka sani sai bayan an mutu an gane sai bayan an mutu dole sai an mutu ne Allah ya ce wa fi nuskatiha a cikin takardun takudan akwai shirya wa rahmatun akwai kuma rahama lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗannan da suke jin tsoron ubangijinsu waɗanda ba su jin tsoron ubangijinsu kan ya maka musu hukuncin kaskanci da fushi ma waɗanda suka yi biyayya ga Allah to akwai rahama a gare su wato akwai shari'a daga ita wannan attaura ko wannan littafi ko kuma wannan alluna da muka rubuta muka baka to nan muke ganin kamar za mu aje saboda lokaci ya karato za mu ga wata tafiya kuma da annabi musa zai sake wanda anan kuma an zaɓi mutum wajen saba'in domin ganawa da ubangiji ta baraka wata'ala har yanzu wannan shine abin da za mu wato tattauna a mu na gobe insha Allah za mu ga yadda matsalar za ta wato kare yanzu kan za mu ajiye anan insha Allah muna kuma addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan musifa ta annoba ya yi mana corona a wannan duniyar gaba ɗayanta a wannan jihar Allah ka yaye ta wannan jihar muna roƙon Allah ya saukar mata da albarka ya bude kofofin arziki dukkan matsaloli da suka zamanto sun cinkushe muna roƙon Allah ya kawo yadda za a yi a su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya warware matsalar Najeriya ya ba ta mafita muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya warware matsalar musulmai a duniya gaba ɗaya ya Allah waɗanda suka rasa suke cikin tsanani ubangiji ka yassara musu ka basu nan da suke da shi ubangiji Allah ka taya musu ya Allah waɗanda ba su da lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu masu matsaloli muna roƙonka ya Allah ka warware rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh